Karfe biyar da minti talatin a wannan rana ta Litinin hudu ga watan Mars na dubu biyu da sha tara sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu asuma Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa al'amarin ci da gumin yara ta hanyar yin lalata da su na haɓaka a Nijar. Ƙungiya da ke kula da dakile ayyukan shashanci da kuma ayyukan ashace ta yi wannan bayani yau albarkacin ranar yaƙi da wannan lamari ta duniya. A cikin wannan shiri za ku zama kawo muku batun manoman garin Walam da ke cikin zaman shirin a biya su diya a sakamakon karɓe gonakinsu da hukumar sojoji ta yi saboda dalilai na tsaro. a shirin rahotanninmu na musamman kan batutuwan da suka shafi shari'a na ranar litinin yau za mu je karin haske da maimuna goji ga zubo ta yi kan yawon wofi da wasu ke yi da kuma hukuncin da doka ta tanada a kan haka yan makaranta sama da dubu uku ne ke zaune a gida a sakamakon matakin rufe makarantu 58 saboda dalilai na tsaro a jihar tilibiri shugaban ma'aikatar ilimi ta wannan jiha ya bayyana cewa makarantun sun kasance ne a garuruwa kamar haka ayoru makarantu goma sha uku ɗalibai ɗari shida da goma sha biyar a bala makarantu shida ɗalibai ɗari uku da ɗaya a makalandi makarantu goma sha takwas ɗalibai dubu ɗaya da arba'in da biyu tondikiwindi makarantu takwas ɗalibai ɗari da sittin da ɗaya sannan a torodi an rufe makarantu goma sha uku yayin da lamarin ya shafi ɗalibai ɗari tara da arba'in da biyar duk da cewa saka ƙananan yara aikin lalata tabi'a ce da aka amince cewa mugun keta 'yancin yara da matasa ne 'yan mata da dama suna cikin wannan hali ƙungiya mai kula da lamarin shashanci da kuma ayyukan asha na ƙoƙarin magance wannan al'amari albarkacin wannan ranar duniya ta yaƙi da saka ƙananan yara ayyukan lalata shugaban ƙungiyar ya yi mana ƙarin bayani kan halin da ake ciki a game da wannan lamari a yamai ga Sale Garba a hirar shi da Maryama Gello Kyanda. A Niger al'amari ne da zama ruwan dare. Ba mu da alkaluma amma a ɓangaren ƙungiyarmu tun shekara dubu da goma sha biyar ne muke aiki bisa wani al'amari a nan birnin mai bisa shiga karuwanci ga ƙananan yara. Inda binciken ya tabbatar muna abin ya yi ƙamari sosai, saboda ƙananan yara suna da yawa a cikin al'amarin. Idan kuka ɗauka misali a cikin yara ɗari biyu da hamsin da muka yi bincike a kansu kashi arba'in da ɗaya cikin ɗari duka yara ne ne kanana 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Sannan akwai yara kanana waɗanda kashi hamsin cikin ɗari duka 'yan mata ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha hudu zuwa ashirin. Akwai ɗalibai 'yan makaranta da suka tsunduma a cikin wannan aiki da kuma yara da ba su yi makarantun boko ba da waɗanda suka bar makarantun boko suka tsunduma cikin al'amarin. A maraɗi ma'aikatan kula da kare yara ƙanana sun gano cewa ƙananan yara 68 ne aka yi wa fyaɗe yayin da aka sami misali biyu na amfani da yaran ta hanyar fasikanci domin samun kuɗaɗe. Maliki Malam Abdu shugaban sashen da ke kula wato kiba eh, ƙananan yara kariya ya bayyana cewa wannan kunnuwan ne domin waɗannan alƙaluma ba su kama da gaskiyar lamarin da ke faruwa a maraɗi a hirar shi da wakilinmu Muhammad Maman. A shimfiɗar shekara 2018 mun ƙididdige halin lamarin 68 na wuce gona da iri ko kuma tunzurawa. Zubin wanga lissahi na yankin maraɗi ne kaɗai, kuma halaye ne wanda aka tuntuɓe mu a kansu. A babin batun tallace-tallace samun irin wannan hali mun ƙididdige hali har biyu. Ku diba ku gani halin hakan har biyu a yankin maraɗi kaɗai abu ne da baya da sauƙi, saboda ababuwa ne da ake afkawa a ɓoye. Mace na iya riƙe yara yara ƙanana a cikin gidanta inda za su sadu da dattawan maza abun fahimta dai shine wato kamar ice ne wanda ya rufe gandun daji halin dan adam na da mahimmanci ga al'amarin domin ko yana iya taɓa kwakwalwa yaron da tun karamcin shekarunsa aka musguna mai zai kasancewa yaron da zai samun kamuwar cututtuka wannan tabbas ne kamar cutar kanjamau bayan ma cututtukan akwai ɓacin zuciya yawan tunani da kuma faɗuwar gaba da yaron zai iya fuskanta l'enfant peut suivre. har yanzu manoman nan 33 na gundumar walam a jihar tilibiri na zaman jiran a biya su diya domin cike gibin hasarar da suka yi a sakamakon karbe gonakinsu da hukumar soja ta yi saboda dalilai na tsaro ɗaya daga cikinsu abdu sumana wanda lamarin ya shafi gonakinsa guda uku ya bayyana cewa shi da makwabtansa suna ta haƙuri kafin gwamnati ta biya su diyar watakila ya yi wannan bayani ne a hirar shi ta wayar tarho da sumana ahmadu Tun ƙarshen damana zuwa yau muna cikin jiran hukuncin da hukumomi za su yi. Muna rayuwa ne da ɗan abun da ke ga hannunmu kuma ba wani mahukuncin karkarar da ya tallafa mana. Muna rayuwa ne da taimakon Allah amma wanda ke da gonakai wani wajen sun samu sun yi shubka sun girbe ɗan abincin da za su ci. Ni dai kan banda wata gona daban kuma ba wanda ya yi tunanin bani taimako ko da dame guda ɗaya ne. To amma idan ba a samu wani sauyi ba ba nan zuwa damana mai kamawa. Niyyar mu dai ita ce za mu shifke gonakanmu duk wanda za ta zama ta zama hakan kadai ne za mu iya yi don ba mu da nau'in da za mu kai su a gaban koti. labarin da wakilinmu ya aiko mana ya nuna cewa rijiyoyin haƙarar zinariya sun rubuta a wurare da dama a garin kwale da ke karamar hukumar goruwal a jihar tilibiri wakilin namu ya bayyana cewa rijiyoyin sun rubuta ne a yayin da mutane da ba a san adadinsu ba ke ciki binciken gano mutanen da aka soma jiya da yamma an ci gaba da shi a yau a halin yanzu ba wani mutum da aka gano da rai wakilin namu abdullahi jibai ya yi wa tarnani fudai ahmed da karin bayani ta wayar tarho Rijiyoyi shida ne suka rifta ga baki ɗaya. Rijiyoyin shida duka suna haɗuwa ne da juna da wata rijiya da ake ginawa. Ba a samu ɗauki na jami'an 'yan kwana-kwana ba masu haƙar zinariya ne da suke gina. Su ma ba san iya adadin mutanen da suke cikin rijiyoyin ba da suka rifta da su. Wani da na tambaya ya ce shi a gaban sa ne mutum hudu suka shiga cikin rijiyar ɗaya. Sauran rijiyoyin ba a san adadin mutanen da suke ciki ba. Eh matasa ne Akwai ɗaya daga cikinsu da na sani yana da shekaru 35 zuwa 40. Babban ofishin kula da dakile safarar miyagun magunguna ko kuma miyagun kwayoyi ya cauke mutane tara da ke cikin wata haramtacciyar sarrafa kungiyar sarrafa wato magunguna jabu a nan yamai. An gudanar da samamen da ya yi sanadiyar kama waɗannan mutane ne cikin daren 27 ga watan Fabrairu na 2019 kamar yadda wata majiyar hukumar 'yan sanda ta labarta muna yayin wannan samame an kama wato gamman ton na vitamin da kuma na miyagun ko kuma na magungunan karin kuzari na maza a cewar majiyar. a mako mai zuwa ne za a soma bikin wasannin barkwanci ko bandariya karon farko a nishar masu wasannin barkwancin ko bandariya na kasashe daban-daban za su haɗu a cibiyar raya al'adu ta ccfn ta yamai da manufar karfafa sana'ar bandariya ta hanyar gabatar da wasanni da kuma horo nafisa adamu ta hada muna rahoto a kai gungun muhammad dantani na ɗauke da fasara Ban dariya abu ne da ke bada damar samun nishaɗi mai nisantar da tunani. na Nasha'antar da al'ummar Nijar cikin abubuwan ban dariya yana ɗaya daga cikin manufofin tsarin festival ɗin to amma daga ina wannan festival ya ɗauko tushe. Maman Iro ɗan wasan barkanci da aka fi sani da sunan shugaban rariya ta Nijar yana ɗaya daga waɗanda suka kirkiro tsarin. Mafarkin 'yan Nijar su uku suka kirkiro da wannan masu wasan barkwanci ko kuma ba da dariya. Bayan da na halarci fadar shugaban ƙasa jama'a suna cewa ba masu wasan barkwanci a Nijar. Don haka ne muka kirkiro da wannan fasaha tare da taimakon CCFN gurin mu ya tabbata. Wasan barkwanci ya zama aiki a Afirka a shekaru goma na baya-bayan nan saboda masu wannan barkwancin da suke faɗa yana kai ga al'umma. Ba da dariya magani ne da ke ba da damar warkewa akan waɗansu cututtuka na damuwa. yarda da mu. Da dama suke 'yan ban dariya na kasashen waje da ke halartar wannan festival ɗin ƙasa da ƙasa baya da bayan fuskarsa ta ban dariya al'amari ne da ke ɗaukar sarari a nafiyar Afirka. Albarkacin wannan festival na bandariya za a gudanar da tarurrukan ba da horo da ba da darussa zuwa ga 'yan Nijar masu sha'awar kasancewa zaruman dariya shafin da zai ba da damar rayar da wannan sana'a a ƙasar Nijar. <laughs> Daga al'adu sai wasannin motsa jiki. A ƙarshen makon da ya gabata an gudanar da karawa daban-daban na ranar bakwai ga wato a wasannin ƙwallon kafa na Super League inda aka yi karawa biyar. A ranar Asabar a nan ya mai Association Sportive National da La Nigelec da Sahel Sporting Club dukansu na ya mai sun tashi baram da ci ɗaya da ɗaya. AS Sundep ta lallasa rasin Football da Niamey da ci biyu da nema. A Zandar, Espoir FC ta durkushe a gida a gaban AS Fan wadda ta yi mata ci ɗai wato ci uku da nema. A ranar Lahadi an yi karawa biyu a Yamai inda Gendarmerie National ta yi nasara kan Jeunesse sportif de Tawa da ci biyu da ɗaya. Ita kuma AS Police ta ci AS Gar National ci ɗaya da nema. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zanda. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. A Balewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba 95.1 zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba 94 zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Mai yiwa kun taɓa haɗuwa cikin dare ko ma da rana da mutanen da ke yawo na wofi a cikin birane. Akasari waɗannan mutane ba su da gidaje kuma suna kwana ne a ƙarƙashin gadodi ko kuma a hilin Allah ta'ala. Ana kiran irin waɗannan mutane masu yawon tambele kuma ana iya tuhumar su kamar yadda ayar doka mai lamba 177 ta kundin shari'ar Nijar ta tanada in shi malamar shari'a Goji Maimuna zibo a hirarta da Maryama Gello Kyanda. Yawon tambayi laifi ne da yake iya kai mutum ɗaurin gidan kaso na watanni uku zuwa shida, kuma yana iya kai ga hukumomi su ɗauki matakin sandar iko ga masu yawon tambayi na tura su zuwa garuruwansu. Juju Goje Maimuna Gazibo Mutanen da ke yawon biriɗiɗi wanda ba su da wani aiki, ba su da galihu, ba su da wata manuwa su ne ake ce ma masu shashanci. Idan kuna cikin irin wannan hali, to ha ba makawa kuna iya shiga cikin hatsari. Misali, ayar doka mai lamba ɗari da goma sha bakwai ta nuna cewar irin wannan mutanen hukunci na watanni uku zuwa shida na zuban kurkuku ana iya maida su gidajensu a cikin iyalansu. Shin menene bambanci tsakanin mai yawon tambele da mabaraci. A general, Lomandi a domicile. A takaice dai shi almajir yana da muhalli yana dai taka doka ne ta hanyar wannan barar da ya maida sana'a kuma ya san abin da yake yi sabanin shashasha wanda baya da alkibla. Sau tari shashashan nan ne ake gani a kwance cikin hanyoyi suna tare mutane su ne ke kawo matsalar tsaro. Me shari'a ya kamata ta yi bisa wannan al'amari? Ma'aikatar 'yan sanda na gudanar da bincike na gama gari lokaci zuwa lokaci. Suna tattaro jama'a a nan ma'aikatar tasu. Masu cikakkun takardu na komawa gidajensu waɗanda ba su da kuma za a hana su zuwa wuraren da suke shashancin nan tsawon lokacin da doka ta tsaida. A cikin wannan rukuni akwai matasa da suke arcewa domin shiga cikin wannan yawon tambele. In kuma matasa ne akwai ka'idodin da doka ta tanadar a bangaren jujin matasa ko a kai su wajen kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke kare yara ko kuma a maida su garin su. garinsu. Sha'anya akwai wani ka'idaddan wa'adi na maida masu yawon tambele zuwa su. Akwai ka'idodin da suka kamata a bi, wannan kuma ya bambanta daga yankuna. Doka bata tsaida wa'adi tsayayye ba, amma juju idan ya lura da shashancin ya yi kamari yana da incin ya sa a yi bincike. binciken gama gari amma tsawon shekaru goma sha uku da nake wannan aikin na juju ban taba ganin inda hukumomi suka hana ma masu shashanci zama a cikin garuruwa ba sai dai idan sun yi laihi doka tana gurfanar da su. madala karshen shirin kenan na maricen yau zan burku da musa hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya saurare shirye-shirye istiduwa kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.